Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta esiru jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya ta tattauna musamman da kungiyar Nigerian Northern Women for Change Initiative game da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi a arewacin Najeriya da irin tallafin da kungiyar ke baiwa mata da matasa. shi ya zubi da hawaye mai kayan maye mujiya a cikin mu kawaye Shine, shine, ta sanya uwa uba hawaye. To yanzu barin sake mika ku ga Madina a Abuja. Barin zo ga Rejoice in ji taku sunan kungiyar da kuma irin bayanai da zaki mana abubuwan da kuka gano illar waɗannan ƙwayoyi da ke sa maye. To sunan namu ita ce Nigerian Northern Women for Change Initiative. Gaskiya mun lura cewa kamar inda name ɗin ya implying mata da yawa suna wannan banzan hali wanda bai kamata ba kuma mun san mata su ne iyayenmu su ne za su ba da training a gida idan yaro ya yi kyau a society mace ce in bai yi kyau ba mace ce saboda me Allah already ya riga da ya haɗa wannan zumunci tsakanin uwa da 'ya'yanta so idan mata kuma da suka tashi suka shiga wannan hali dole ne ba yadda za a yi 'ya'yan nan suna gani and saboda yaran nan suna gani su ma za su koya daga nan su tashi su hausha su kuma fita waje su fara koyawa sa'o'insu wato peer groups kenan ko so don haka muka gani cewa abin nan ya shafe mu sosai a arewa sabili da idan 'ya'ya suka yi kyau dama aka ce yaro idan ya yi kyau gida za ta yi kyau kuma society din ma za ta yi kyau so idan yaro ya ɓaci which is his family kamar inda aka ce shi ne basic unit of the society ko mm. so idan yaro ya yi kyau al'umma gaba ɗaya za ta yi kyau so don haka muka gani cewa to a arewacin najeriya yana da kyau gaskiya mu zo mu mu taimaka inda za mu iya mu koyas da matan nan da kuma yaran nan saboda kada wannan abin ya ci gaba sabili da illolinsu gaskiya ana rena illolinsu amma illolinsu suna da yawa in muka duba yanzu abin da ke faruwa a arewa boko haram da muke fama da sunan. yan ta'adda ai duka su ne as a result of ba su da abin yi wasunsu kuma yakan zama na iyaye ne ba su da lokacin da za su jawo 'ya'yan nan kusa da su su koyar da su yaro kuma in ya tashi dama idan iyaye ba mu jawo su mu muka koyar da su ba duk abin da suka ji a waje za su girma su ɗauka. To wani bincike kuka yi ne na musamman da ya nuna cewa wannan illar mu'amala da kwaya da sha da kuma yin amfani da shi ya ta'allaka ne ka cokan kan mata? Eh to gaskiya mun yi wannan saboda yawancin matayen da suke gida wanda ba su da abin yi muka ga cewa rashin aikin yi ne wasu kuma yayin da mazajensu ba sa kula da su ya jawo musu suke shiga irin wannan halayen saboda za ki ga mace suna nan ba aikin yi ga yara sun ringa aihuwa ba wani ilimin da suke da shi da ma za su kula da kansu wasu ma in kika tambaye su basic things na rayuwa ba su sani ba yet suna da aure kuma suna haifan yaya so mun gane da wannan shi yasa muke kokari yawa mu ga cewa dai communities da ke da mata yawanci da kuma matasa muke ganar da su kamar ta Bauchi da ta Gombe mun dan samu muka koyar musu cewa waɗannan suna da illoli you know mun interacting da su so suka gaya mana cewa eh, ga dalilin yawanci dalilansu da yasa su suke shiga irin wannan halaye wasunsu ba su da abin yi wasunsu mazajensu ba sa kula da su wasunsu kuma ma mazajensu sun mutu so don haka tunanin duniya sun rasa ya za su ba wanda zai taimaka musu so he su zauna kawai su ta shayan nan ƴaƴan ma kowa ya sha kawai su ba su da ma takamaiman abin da za su ce ga ma dalilin da yasa suke rayuwa so don haka tunda ba su da aikin yi a ina suke samun kuɗin da suke amfani da shi wajen sayan kwayoyin nan har su kai ga shaye musu maye eh to wasun su zaki ga suna irin sai da karago to suna yan sana'o'i kenan eh to suna dai dan one or two things abubuwan da suke dan yi amma da shike baya isan su tunani sai ki ga ba zai ishe su ba ma su kula da kansu bare ma su kula da 'ya'yansu so don haka mun koyar da su muka gaya musu illolinsu mun ba su sana'a kamar ta bauchi da kuma ta gombe even though dai ba wani abin kirki bane da shike ba mu kwasu ba tukunna yanzu muke farowa muna da bukata irin taimako daga wurin gwamnati da kuma duk wanda suke so su ga dai muhallin mu ta yi kyau so an dan organizing kamar su makanikai din nan haka wanda suka riga suka faɗa damuwan su yayin da muka musu magana muka faɗakar da su mukan gaya musu oke me kuke so ku yi a rayuwa idan ana so a taimaka musu sauransu ta wuraren Bauchi Gombe nan mu dan basu su sana'an yin aikin makaniki su dan koya da irin su aikin mata ko yaran yaran dai mata kuma mun ba su nan. tailoring dinki kenan koyan dinki su dan koya to dai babu abin kirkin da za a ba su isasshe wanda zai taimaka musu su samu shagon su amma dai irin mukan dan biya hakan nan wanda suka iya sai mu tara su sai mu ba su sai su je su koya a wurin su eh. To jama'a lokaci ya sake halinsa bar mu da sa'aya a nan. A madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta esero da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya.